أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة وتن شعبانكو hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna cikin wannan littafin kaifa to fattulu mai zanaka kuma ba manta ba ran nan mala yayi magana cewa tun da dai mun gane cewa lalle hadari babba yana ɗaya daga cikin ukun nan shine lokacin da za a ce a tafi a je za a yi mutane hisabi ko lokacin da za a ce a ba mutane takardunsu a auna aiki ko kuma lokacin hawan siradi saboda haka aka ce abin da za a auna nan shine nauyin aikin da kowa ya aikata kowa gwargwadon abin da ya zo da shi gwargwadon abin kuma za a ba shi sakamako to tun da haka ne kau yana ba mu shawara kenan mu nemi ayyukan da za mu aikata wanda za su nauye ma'aunin nan namu a sa aje lahira ma'auni ya zama mai nauyi wannan roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimtar waɗannan abubuwa kuma ya ba mu ikon aikata su saboda mu samu ma'aunin nan ya nauyi kullum muna jawo hankali muna ƙara tuna ma 'yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi kuma shine mafi daraja shine mafi soyuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma shi ke addu'a cewa Allah ya nauya nauyaya ma'auninsa idan annabi na neman wannan ko ba wanda zai ce baya tunanin inda mutum yana da tunanin abin da ya cancanta to ko zai tunanin cewa lalle zai so ya san abubuwan da za a aikata ma'aunin nan ya nauyi kuma dan an je lahira ma'aunin nan bai nauyi ba to za a samu mushkila babba shine yau zamu shiga kashi na biyu na littafin al-mabhas thani shine al-a'malul lil mizan wato abubuwa waɗanda suke nauye ma'aunin yau menene waɗanda za a aikata waɗanda za su yi nauyi yace inna kullu amalin salihin maqbulin a yi duk wani aiki mai kyau da aka ce za a karɓa ɗan aikata sai ya kuna sawabu hula shakka fil mizan babu makawa wato sakamakonsa za a gaishe a mawuni sai an sama mutum komin ƙanƙanta aikin nan Allah yana da abin da zai auna shi babu wani abu da zai zama ɗan ƙarami. to abin nan sai an gani fa amal ya'mal mithqala dharratin wa da haka zai gani kuma wannan shi ne za ku gani ake so mu fahimtar da 'ya'yanmu in ba ku manta ba lokacin da muke karanta ulul himma mun taɓa faɗin wani yaro karami aka ce ya tambayi babansa lokacin da babansa ke karanta mai ya ayyuhal muzammil kumin layla illa qalila yaro aka karanta masa ya ayyuhal muzammil kumin layla illa qalila ya riƙe. sai ya ce ma baban shi bayan ana karatun ya ce baba menene ma'anar wannan a'yan? ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya fassara masa yace ga abin da ake nufi ya kai wanda kake lullube ka tashi ka tsayi da daddare sai dan kadan zaka rage yace to baba naga kai ma ka tashi yace a wa da ni ake ma ni ne muzammil din ba ni ne muzammil din ba annabi ne ake ce ma ya ayyuhal muzammil yace to aka ci gaba da karatu yana karantar da shi yana fahimtar da shi aka kai wurin cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara lima allan tuhsu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an ila akhir al-aya yaro ce fassara baban shi ya fassara masa ubangijin ka tabaraka wa ta'ala ya sani kai zaka tsayi da daddare zaka tsayi nisf zaka tsayi thuluth dunna na dare duk inda aka ce za ka yi sannan wa ta'ifatun min min alladhina ma'ak da wasu jama'a da suke tare da kai ya fassara mai yace nan wa ake nufi yace annabi to su jama'an nan su wane ne yace sahabbai yace ah to baba yanzu kana ganin akwai alkhairi a ce annabi yana yin abu sahabban annabi suna yi kai kuma baka yi Ya ce a ah, idan babu alheri Ta ji yaron ba nan sai baba ya fara tashi yana sallah da daddare nan sai yaro ya ce in ka tashi ka tada ni ni ma mu yi tare sai ya ce ai kai yaro ne ba ta waje ba gare ka ya ce to ba komi amma ni dai na sani cewa Allah ya ce kullu nafsun za'iqatul maut kowace rai za ta dandane mutuwa kuma ba ce sai babba ba ba ce sai karami ba saboda haka kuma an ce fa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka idan aka je lahira ni ban zo da alkhairi ba sai in ce baba ya hana ni ce kai a ah, gashi mu fara sallah tare to waye koyar da wannan yaron wannan abu malam sani ya kaga wannan yaro aikin Allah ne ko gaskiya ne zai zama ilhama ke da karatu mu na rana sabar ke da tau Allah ya saba babu tau kaji kaga ya kara ya ce Allah ya saba baban koma jahili bane amma fa ka kalli ma mai koya mai karatun da muka ce dama baban ne ke koya mai kuma da aka zo shi kuma yaron yana da fahimtar tun da haka ne bari a gaya mai mai ake nufi a ƙur'ani kuma ban bai wanda yaro ya faɗa wai ce gaskiya da haka ne to waɗannan yaron su muke so mu samu nan gaba to auna daga wannan yaro to saboda haka shi ne abin da ake so a fahimtar da su su fahimta yana da kyau yara suna zuwa makaranta suna haddan ƙur'ani. a samu malami cikin malaman nan mai basira a masu jirasa ta islamiyya yana fassara masu wannan abin da kuke yi shi kan shi ƙura'anin a sa masu son alƙura'anin ba tsoron dukawa in ba su haddace ba ta a son ƙura'anin su so ƙura'anin sau da su so menene a cikin shi shi kenan daga na hanci nasara to nan shi ne ake maganan cewa duk wani aiki da aka ce za a aikata da kirki abin da ake so ba a karɓe shi ba to ko in kan karɓe shi to ko komin kankanta shi wannan aikin za a ga sakamakon shi filmi zai fa imma ai yudhifu laka hasanat ko dai ya jawo ma kyawawan ayyuka ga ya kara su aw an ka sayyi'at ko ko ya share ma zunubi da dalilin ka aikata shi a goge ma zunubai aw kila ko ba ko kuma a hada duka ga lada ga kuma ya goge mutum zunubi wa kullu zalika yaqulu al-mizan duka kan wannan zai samu aunin mutum ya nauyi in dai an samu wannan to ma'auni zai girma walakin sai dai hunaka ba'dul a'mal akwai wasu ayyuka allati khassaha Allah azza wa jalla wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya kebe su dai kenan wa nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam kuma annabin Allah ma sallallahu alaihi wa sallam ya kebe su bi zikri aka ambace su kenan Allah ya kebe su manzon Allah ya kebe su aka ambato mana cewa anna laha ajran aziman aw thaqilan fil mizan kun gane jama'a magana akwai ayyuka da yawa amma tsoron da ake ji ka bar manya-manyan da aka ce za a samu lada ka koma kai ta yin kanana to sai Allah ta rahamarsa sai ya keɓe mana wasu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai suka keɓe mana wasu ayyukan waɗanda waɗannan ayyukan sun fi girman lada ba cewa aka yi waɗancan ba lada ba a'a waɗannan suna da ajiran aziman suna da lada babba au taqilan ko ko lada mai nauyi fil mizan au annaha ko kuma ma ba wannan din kadai ba ko kuma annaha ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sune ayyukan da Allah ya fi so akwai ayyuka da yawa to akwai waɗanda ya fi so akwai ayyuka da yawa akwai waɗanda suka fi girma wajen lada suka fi nauyi wajen lada an aikata su to su muke so a wawwaro a yi magana a kan ayyukan da yawa amma waɗannan khasa wanda Allah ya keɓe ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓe mana su to su muke so mu gani wala Allah ai zukrat bi tilka al alfaz li yaftuna laha ko wannan shine annabi wa yubadiru ilaiha al-haris aka ce watakila waɗannan ayyukan an keɓe su ne da waɗannan lafuzan saboda wanda yake a faɗake ya lura da su wanda yake mai kwaɗayi mai gurin ya samu ya samu ayyuka nan da nan ma'auninsa ya dauyi shi kuma ya rige-rige kwaɗayin waɗannan ayyuka ya fi ko wata azkuru ba a ba ha ha li ilaiha ya ce zan kawo maku zan ambato maku wasu daga cikin waɗannan ayyuka waɗanda suka fi shahara linusabiqa kailaiya saboda mai rige-rige wajen aikata wannan ayyukan wani nufattil ay zanana wani nukhaffif ai karbana ta dalilin wannan idan muka aikata su za mu samu mu nauyaya ma'aunanmu mu samu mu je lafira mu da ayyuka da yawa kamar yanzu wanda yake da kaba ai kaga shi gaje lahira ma rudewa yake aka ce khaba'u shine mutum yana da wani aiki da yayi a boye Allah shi ya san yayi wannan aikin shi ma karshen ta ya mace malar sai an je lahira mutum yana ganin ana ta daura wasu ana kai su wuta ya ga kaman shi ma kamo shi za a yi wani ma sai an kamo shi sai Allah ya ce ku kyale shi wannan bawan akwai wani sirri tsakanina da shi akwai wani aiki da ba wanda ya san yayi shi sai ni ya yi ne saboda ni malam sai a buɗe aikin nan ya ga da shi sai ya bi mauci saboda girman ladan da zai samu ma dai watakila addu'a ce ta roƙon Allah wani abu tsagashi da Allah bai samu ba a nan duniya an gaba alkhairi ba ne sai aka ce ka a ba shi aita tara mai ladai a can shi ya sani in bai sa ba ma da ba dan an tausayi na rahama ba wataƙila ma ya ɓata abu to amma ana ta tara mai wannan shi bai sani ba ana ta tara mai wannan shi bai sani ba da can lokacin da iyayenmu suke zuwa yaro yana ɗan ƙarami a bashi kaza tun bai iya wayo ba ko a bashi akuya sai taso kawai da girman shi bai ma san yadda aka yi ba sai gan shi da awaki da yawa ce dun nashi ne ya ke jin daɗin wannan arzikin da bai wahala ba yanzu ko yana talauci ba hannu baka hannu ƙwarya ko ita uwar ta cinye kuɗi ko shi ba bai ya kwace ciki amma da can yaro ɗan ƙarami yana ƙarami a goye amma yana da awaki an ba shi akuya kafin ya fara wayo a yaye shi ta haihu in an zo yaye kanwa uwar shi ta karo mai akuya ko giya amma yanzu ina da um da uwa kanwa uwa da uwa duka wala wala ce ne ba kudi kowa kowa zero ya kowa ba yana bakar ko kowa gidan ku wala ce ne ko kowa ba mu nala ba na da ko shayi aka kawo mai aka yi sai an yi fa ku hano kato a yanko katon bunsuru ko rago a yanko a ciko kwanan na kawo da gurbi a malajin ga sha kowa ya sha sai an maman tausha yi da ga kaji a cika mai kwano a ce ya zuko ya dai kan kifi to talau ba hmm? in ma kan kifin ya samu ko to kaji wannan kaciyar haye kaciyar shi gama bai ma san me aka yi ba amma da dan kaciya ai hatsoka ne shi ake saboda abin da yake ci kawai ce dan kasuwa dan kaciya da warin tusa saboda ya ci nama ya ci farfesu ya sha kaji kaji ka wasu a yanka wasu a saki ba a gida alamin ko wasu a yanka mai wasu a ce sun yi yawa a sake su wannan za su yi iri a sake su kawai a gida sai taso yana da kaji yana da awaki yana da kai wani ma har ya kai saniya kafin ya kai balaga arzikin shi a gidan malam ba dan kadan bane da aka ko aure yake so ba matsala kawai da an kama sa guda ɗaya ko a sai sai aure yanzu ko sai kwada shago shekara ashirin shekara talatin mutum yana malam masifa kuma an gaya ma mutane hanyar da za a bi a koma fiye da wancan abin yadda sahabban nan suka rayu malam cikin rufin asiri koma mafa Allah suka yi gaba daya sun sallama ma Allah ne sun koma sun bi Allah sun gamsu da abin da ke hannun Allah ya ta abin da ke hannun kowa ko shi wane ne hiqatuhum ma'a sun gamsu da Allah sun gamsu da abin da ke hannun Allah ya sa abin da ke hannun kowa kowa yi mu ko mun kasa ganiya mutane sai su zo kawai sai shirka masu kai sai in yana tashi da ya tashi kawai sai yana so ya samu kuɗi sai wani ya ce mai a yanzu sai kai tukin sai tuki sai na kai wurin boka shike nan yayi tsafi ya ga wani na nashi sana'an so ke sai ya dakushe shi shago wannan in ka kafa shago biyu da wannan da wannan wani da ya ga yana ciniki ɗaya baya ciniki sosai bayan ya san inda yana da hankali arzikin nan rabo ne mutum shi kan shi ma zai haifi 'ya'ya guda biyu ba zai sai sai ta arzikin su ba to don kuna da shago kai da wani kusa da kai ya fi ka samu kuma sai ka ce sai ka tsaye da shi to da ka daga nan sai wurin boka a zuwa mai kulle kulle ya zo ya kulla shi sai ya rusa wannan saboda kada a wuce shi ko ko 'ya'ya biyu ka haifa ba ka yi sai ta arzikin balle wanda kuka da haka nan kawai hanya haka ji Allah baraka wa ta'ala Allah ka tsare to wannan ne za a nuna mana muhimman ayyukan nan saboda mai rige-rige zuwa gare su wa mai zanana sai mu auna mu nauyaya mu yi yadda duk za a yi nauyin mu yi nauyi wani haftis karbada sannan kuma mu saukata ma kanmu bakin cikin ranar lahira idan ka gano waɗannan aikace-aikacen ka aikata su ka yi dalili biyu abinda zai sa ma'aunin ka ya nauyi abinda zai sa a lahira bakin cikinka zai sauki tun da an ci ranar nan bakin ciki ce to mutum kuma ya samu aiki wanda zai sa shi ya saukin bakin cikin shi ko kuma ma ba zai yi ba kwata-kwata shi a lokacin da wasu ke cikin masifa suna bakin ciki suna cikin rana wani rana ta sa ya yi gumi ya yi gumi gumin nan ya zo mai wajen idon kafa wani nashi ya kawo gwiwa wani nashi ya kawo maɗaurin wando wani nashi ya kawo tarkowa nan wani nashi kad aljamahu iljaman wani ma gumin ya riga ya lullube shi ya yi mai akala nan ya lullube shi shi ko mutum yana zaune a cikin inuwa yana kallon abin da ake a filin kiyaman nan ana cewa ku yi haƙuri dai a gama da saura kawai ku kuɗa shi ku tafi na ka ɗauke yanzu wannan akwai farin cikin da ya wuce wannan kana ganin wasu sun nutse cikin gumi sannan kana gani a kana karkashin inuwa ga waɗannan rana an kawo jirgin saitin kansu tsakaninsu da ita kamar mashayin kwalli mil ko guda mil wannan mashayin kwalli suka ce da shaka auna kamar tsakanin mutum da ita ranar nan yanzu a inda take da za a yi ƙasa da ita a ce ma ta guda kilomita da a ƙara kasa da ita ga duk abin da yake duniyar nan sai ya soye da za a ƙara mil ɗaya da ita sama ta ƙara sama kuma da duk abin da ke duniyar nan sai ya san dare kuma ya zama kankara saboda masifar sanyi nan inda aka tsaye da nan musakhara ce an hore ta ne ta ne mana aiki ta ne mana aikin da ba za ta sako ranan ce mana yawa ta kona mu ba ta ne mana aikin da in tana nan kuma sanyi ba zai zo balle sandarar da mu ba a nan inda take aiki take yi musakhara bizin Allah tabaraka wa ta'ala to mutum yana ganin wannan rana ga mutane ga wasu sun nutse banda nutsewa ga wuta an taho da ita linzami dubu saba'in akan kowane linzami mala'ika dubu saba'in amma wutan nan sai ta jawo su tana fushi ta kadu ta mayyazu min alghai ta kusa ta faffashe saboda fushi na haka daga nan za a sa a mata ne mata tsawa da taka burki a ce ta koma amma fushin da ta yi dole a rika bata wasu mutane tana lankwamewa tana jin dan sauki sauki sai a ce ta sako wasu kugiyoyi to in ta saki wannan kugiyan kugiyan na aka ce kowace kugiya kamar girman wuyan rakumi take kuma tana da ido tana da baki kuma tana magana sai ta zo ta samu mutum kawai ta ce an umurce ne da in jamke ka ba wani abu kawai za ta dabci mutum ta ciki da shi ta jaji table din wannan harshen na ta ya shi ya ciki da shi sai dai ka ji da sai ko mutum yana gani in ta dawo na kusa da shi za ta dauka to ya kake gani to a wannan lokacin ko suna zaune su kuma ima suna kallon abin da ake ana ce masu ku yi haƙuri ku dai ku kalli abin da za a yi a gama ku ga ku abin da ya ka turanta wurin ka turanta da ni da kai ne a can kuma mu ba mu cikin inuwan muke ba in ka ɗau wannan kafin ka dawo wurin ya fashe da ihu gaba ɗaya saboda kowa tunani yake in ta zo nan shi za ta danka da haka wasu dole su faɗi kan guwa su ta masu suna ihu kafin ta dawo haka take ta zartsan mutane kafin ba a yi sabi ta na gama suka an kwakwashe su ma saboda wuta ta rage jin haushi ta samu abin da za ta ɗan fara ɗan lankwamewa tana taɓawa kafin a saki akalan kowa ya shiga mu tsoron wannan rana ya jama'a wannan ba yadda za a yi dai mutum in dai yana da hankali ya san ba hanyar da mutum zai faɗa da Allah kawai in kana so ko kina so ki zauna lafiya to sasanci za a yi da Allah tabaraka wa ta'ala shi ko sasanci da shi shine ai imani ai aiki na ware mun sha maimaita na in an zo filin kiyaman nan dan kowa ya san yau ba wasa bane sai an fara sanar da mai shela ya sanar ya ce Allah na ce maku ko ya faɗi da kanshi ya ce al-yau ada'ul an sabawa wa arfa'ul yau rana ce da an yadda duk wata dangantaka duk wanda ke jin yana da dangantaka da shi da wani to ya aje ta kawai sai dai dangantaka tsakanin bawa da Allah shi ko ba wani bawa da yake da wata alaka da shi da Allah tabaraka wa ta'ala sai ta hanyar imani da aiki na kwarai tunda Allah lam yalid wa lam yulad to da shine wannan sannan a ƙara sanarwa bayan an taru an sa mala'iku sun kewaye mutane a ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu ke ya ku jama'an aljanu da mutane idan yau akwai wanda yake ganin akwai wurin da zai falle ya gudu to ya gudu in akwai wanda ya san ya isa yau zai gudu daga nan to ya gudu a shiru ce latan furu na illa bi yau ba wanda zai tsira a nan wurin ya tsallake wannan wurin sai wanda yake akwai wani hujja ko wani dalili wanda aka ba shi daga Allah tabaraka wa ba ka bai su sai dai maganan kawai a isali ko ya san inda za a ne nan yanzu za mu sanya za mu yi kafin wannan lokacin yanzu ne ake gyaran wancan wurin kafin a je wurin in an riga an je wurin to bala haula wala quwwata illa billah ba sauran wani ƙarfi ba wata dabara sai dai a fake wurin Allah kawai to yanzu ne za a yi haka ya fito ko to za ka san ayyukan da za mu aikata mu san yadda za mu yi saboda ma'auninmu nan ya yi nauyi saboda kuma mu sauƙaƙa ma kanmu bakin cikin ranar kiyama ya fito nan ba ta farko al'amalin awwal aiki na farko shine al-ikhlasu fil qawli wal amal Shi ne mutum duk abin da zai faɗi ko zai aikata ya yi saboda Allah domin in ba wannan aka sashi a matsayin nan ba na ɗaya ba duk aikin da za a yi in babu ikhlasin nan wajen magana ko wajen aiki ya zama aikin banza ga an sha wahala kenan a banza an tafi wani wuri a nan muka karanta hadisin sauƙayar aka ce wannan hadisi har ana ce mai hadisin sauban saboda tashin hankalin da yake da shi gaba ɗaya. aka ce za a zo ranar ƙiyama. wasu mutane sai sun tattaru mala'iku sun tattara su je su shiga aljanna har sai sun ga kofar aljannan nan sai a taka masu wurki a ce ku dawo da su mala'iku su ce ta mamaki ya aka yi ya Allah ya aka yi waɗannan mutane ga lada mun gani dingima dingima ce ina ku zahiri kuka sani amma aikinsu duk girman nan nashi yanzu na ɓata shi ya koma haba'an mansura kaman kura ce wadda aka sheke ya ce waɗannan mutanen da kake kuke gani walele suka yi wajen aikinsu suna aiki a zahiri kaman saboda Allah suke yi a cikin mutane sai su zama mutanen kirki amma idan suka ware wani wuri su kaɗai inda mutane ba su san su ba ko ba sa ganin su sai su ta dokokin Allah tabaraka baraka wata'ala saboda haka yadda suka yi ba danni ba ni kuma na ɓata ayyukansu ko ba ku sani ba dan ba ku san zukatansu ba ni na san zukatansu da haka ku daure su kuma ya su wuta ku kaga rashin menene ya kawo rashin ikhlasi ba dan Allah suka yi ba ba dan Allah suka fadi ba ba dan Allah suka aikata ba al-ikhlasu asasu kullu amali shi ikhlasi shine tushen kowane aiki shi yasa mun sha maimaita Hudayl bin Iyad da ya magana yake cewa al'ibada mabniya al'akai magana al'ibada mabniya al'aflai ne duk wata ibada ta gini ne kan ginshiki guda biyu al'ikhlasu lillah wal mutaba li rasulillah duk abin da mutum zai aikata saboda Allah sannan kuma waye koya ba mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana al'amalu khalisan wa lam yakun sawaban wa lam وإذا كان الأمل صوابا ولم يكن خالصا ولم يقبل yace idan aiki aka yi shi tsantsa saboda Allah amma ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya ba mutum ba za a karba ba idan kuma aka yi aiki tsantsa akan koyarwar manzon Allah sai kuma aka kalli zuciyar mutum ba dan Allah ya ba shi ma falam ya kubal sunan ya tsara gaba daya haka dole la budda min hadaini shartain dole sai an haɗa waɗannan sharuɗan guda biyu ko me za a yi fil qawli wal amal al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ka ko saboda haka wannan fa kullama kana al amalu khalisan lillahi azza wa jalla duk yayin da ya zama an yi aiki kuma tsantsa saboda Allah aka yi wannan aikin fa qul fil mizan walau kana qalilan to zai zama ya yi nauyi a cikin ma'auni ko da aikin nan ɗan kaɗan ne girman yi saboda Allah ta bara wa ta'ala zai sa ya girma in kawo aiki ne komin girmansa idan a cikinsa ba saboda Allah aka yi ba zai koma shagwal ba nauyi in ma bai ɓaci ba gaba ɗaya wa na kana mashuban kun gani amma idan aikin ya kasance an gauraya shi bin riya wa sum'a da yi dan a gani ko yi dan a riya ba fassarawa ake baka bai nake fassara ma yara islamiyya a ce warriya da riya wa sum'a da sum'a wal hasadu da hasada to yaro ina ba ya gane wannan kenan sai kawai zai ta faɗi ne bai ma san ma'anan ba riya shine mutum yayi aiki dan a gani ba dan Allah ya ba dan wasu su gani sum'a shine mutum yayi aiki dan wasu su ji yayi daga sam'u ne wannan kuma daga ra'ayi ne ra'a wannan riya riya ya gani ya yi ya dan a yi gani ya yi ko dan a ya yi ta abu ya lalace idan mutum ya yi wa iza na ma bin riya idan aiki ya zama an gauraya shi da riya ne wa sum'a da yi dan a ji aka gauraya shi ina ya ɓaci ya sakwarkwata mizani kafa filmi mizan sai a cikin ma'auni kawai koma ba nauyi shagal kamar ba sa shi ba mun kawai dauki karan a wannan rama ya kashe shi an saka shi a cikin mizani to da za a yi wannan ya nauyi wasu ba san ma ya kashe shan ba duk da ta rama an ɓara ɓawon ta an san rama kuma babu in ka tashi an jima ka bi malam gambo sai ka san gangaren ya nuna ma ga rama nan ga ke kashe shan tana ajiye ya tara aure ta wakad ya siru haba'an mansuran kuji wani aikin ma komai ma ba za a ansa ba zai koma kaman kura ne wanda aka sheke ko ganin shi ba za a yi ba yau aka ce ma wanda ke ƙauye aka ce mai toka kuma tokan ma ta karmamin gero idan aka kona gero kamar yadda wanda suka sani na malam bashir ne tana yawwa yaya ka gani wani aka ce an toya karmamin gero aka toya in iska ya zo in ya kwashe tokai ko wurin da ka kunna shi ma bacewa gaba ɗaya shi bai hawa kan ƙasa balle da ba ɗaya zai batar da shi to haka ne hawa amman tsoron haka aikin wasu zai yi ko ganin alaman shi ma ba za a yi ba saboda ba da Allah suka yi ba na fito wannan bazin fa shine kun shine kan karatun gaba daya domin duk abin da za a faɗi baya in ba wannan babin to ba ba ba amfani ya fito ko saboda haka baya da wuyan a karanta sai dai wuyan mu aikata masu ba saboda haka aikin nan zai koma wa qad yasiru haba'an mansuran walau kana kathiran kuma da yana da yawa fal a'mal dan haka ayyuka ta tafadalu inda Allah tabaaraka wa ta'ala takan fifita ne a ce wani ya fi wani wajen daraja ko wajen lada bi tafaduli ma fil qulubi min ikhlasin wa hubbin lillahi azza wa jalla gwargwadon abin da yake fifiko na zuciya na ikhlasi don wa aka yi aikin kuma wa ake so da aka yi aikin idan mutum ya aiki dan Allah dan yana son Allah tabaraka wata'ala yana son manzon Allah ya aikin nan wannan aiki shine mai daraja a lahira komin kankanta shi a nan duniya amma komin girman aiki in dai ba dan Allah aka yi ba ba dan karantarwar manzon Allah aka kwaikwaya aka yi ba dan son Allah ba dan son manzon Allah aka yi ba wallahi komin girman aikin na lahira mutum ya sha wahalar banza Allah ka tsare ga misalai nan fa an abi umama al-bahili radiyallahu anhu qala an samu hadisi daga abi umama al-bahili qala wato radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ya ce yace ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dhikra malahu yace ambas yace ni ka gani mutum ne wanda ya zo yana so ya je ya yi jihadi yana so ya je ya yaƙi amma a yaƙin nan yaltamisul aja yana so a biya shi ya samu lada wa zikr kuma yana so a rika ambatan shi ana cewa wane ne wane ya yi aiki wane ya yi kokari malahu menene sakamakon shi wannan me zai samu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la shay'a lahu annabi ya ce bai da komi ko wahalan banzaye in ma an je an kashe shi ma banzaye in an ma menene ma duk a banzaye kai ka ce wancan hadisin da muka karanta wani mutum ya je wajen yaki malam yana ta kashe mutane yana ta duk inda ya shiga kaga kawuna na ta faduwa aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan ya ce aka ce wannan mutum ba wanda ya kai shi bajinta a wannan yaki ba wanda ya faɗa kaman kaman shi annabi ya ce dan wuta subhanallah sahabbai suka ce yace dan wuta ne wani sahabi yace to su sun san manzo Allah in kana kakkala faqad sada in dai annabi ya faɗi magana gaskiya ne shi ko mutumin ne yace shi ko sai yayi ta bin mutumin nan ya ga me yasa annabi yace dan wuta ne ya ko tafi ya shiga cikin fagen fama ana ta faɗa ana ta faɗa can aka ji mai wani mummunan rauni da aka ji mai rauni ya duba ya ga raunin nan ya ce to ai yanzu shi a ce an ji mai wannan rauni kamar shi za a ce ta shi ta banza ce a ji mai wannan rauni sai ko ya kafa takobinsa ya tada shi tsaye ya kwanta bisa mashin tsakiyar kirjinsa ya ɗurma shi har waje ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wani mutumin nan ya dawo ya ba manzo Allah labari ya ce ya rasulullah ka faɗi gaskiya mutumin nan da kace dan wuta ne ka ji ka ji labarin shi da ke ana gaya muku dan wuta ne duk wannan faɗan da yake yi ba yana yi dan Allah ba ne faɗa yake dan a ce huwa jari a ce shi jarumi ne shi yasa yanzu da aka ji mai rauni ya ga cewa wannan abun yayi sai kuma ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi da gangan dan wuta ne yanzu za a jefa shi a wuta yana shiga cikin wuta kuma ana ɗaukar wannan mashin ana ba shi da ta ɓurma cikin shi da shi ya ta ɓurma shi har abada aka zai yi a cikin wuta to menene amfanin jihadin da yana menene abin da jinsa saboda haka idan wani abu ne ya sa mutum ya tashi wani abu kullum me ya tashi ya tashi alwasailu laha qamul maqasidi kowane abu akwai manufarsa akwai hanyar da mutum ya bi dan ya sa kai ya sa kai to da kun ji wannan nashi to da ka to a ada salasa marwa sai mutumin nan ya ƙara maimaita wa manzon Allah maganar nan har uku sallallahu alaihi wa sallam ya yaqulu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa a'adaha talata mara shi mutum yana maimaita ana tambaya annabi kuma na bashi wannan amsan yana cewa la shay'a alahu, ba shi da komi. thumma qala sannan sai manzo Allah ya ƙara bayani sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya manzo Allah ya karantawa da ya ga masa maganan nan shi ya maimaita annabi yana cewa la shay'a alahu, ai shuru tungun tungun kun san bai aka wannan magana dole su rude ma saboda haka suka yi tsit mutumin ne ya ƙara maimaita annabi ya ce la shay alam ya shiru ya ƙara maimaita na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa la shay alam ba shi da komi sun maƙala sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sai magana ya ce inna Allah la yaqbalu min al'amali, illa ma kana khalisan lahu Allah tabarak ma kana lahu khalisan Allah tabaraka wa ta'ala baya karban wani aiki sai wanda aka yi tsantsa saboda shi ba wani tunani wa butughiya bihi wajhahu sannan kuma ya kasance yadda Allah yake nema ku ci wannan ba yadda Allah yake nema ba ba nema abin da yake ba ya fito ko to kun ga wannan qala abdullah ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala yace rubba amalin saghirin ay ta'azumuhu an-niyyah وتعزمه النية ورب عمل كبير تصغره النية yace so da yawa zaka ga aiki wanda yake ɗan karami ne amma manufa sai ta mai da shi babba zaka yi aiki da ƙwandala ɗaya in Allah mutum yake nufi sai ta mai da shi babba fiye da wanda yayi da dubu ɗaya ko dubu goma kuma yace so da yawa kuma aiki babba manufa na mai da shi ɗan karami na ka karami an yi nufin Allah sai ya zama babba babba an yi nufin wani Allah sai koma dan karami ya fito mukala Maimun, bin مهروان rahimahullahu ta'ala shi maimun bin بن Allah ya تعالى masa yadda yana cewa inna a'malakum qalila fa akhlisu hadha alqalil yace ayyukan ku dai kanana ne ba ku da wasu manya-manyan ayyuka da kuke yi to ku tsarkake waɗannan ‘yan kaɗan ɗin da kuke ‘yan ƙananan nan ku yi su saboda Allah a lahira sai su zama manya ya fito wannan shine kan babin ko kan gadon babin cewa ikhlasu ne ya ce wal adillatu fi mudha'afati thawabil mukhlisin kathira ma'luma wallati minha ma yali yace hujjoji wajen cewa ana riɓin ya ladan wanda suka yi aiki saboda Allah duk wanda ya aiki saboda Allah ana riɓin ya ladarsa ladarsa tallunku bila adadin ba wanda ya san iyakarta ana yin wannan kafira ma'aluma hadisai ne suna da yawa sanannu ne wallafi min hama yali wanda da kaɗan daga cikinsu ga ɗaya nan Ali. an abi huraira radiyallahu anhu an samu hadisi daga abi ƙuraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa dirhamun mi'ata alf dirhamin yace dirhami ɗaya ya tsere ma wasu dirhami dubu ɗari. dirhami ɗaya ne wannan guda ɗaya. amma sai da ya sha gaban dirhami dubu ɗari. qala wa kaifa suka tambaya yaya akun kala kana li rajulin dirhamani ya ce wani mutum yana da dirhami biyu wani mutum ne yana da dirhami guda biyu kawai fata sadaka bi ahadihima sai ya sadaka da daya saura na saura daya man talaka rajulun ila urdi malihi shi kuma mutum ya tafi inda ya tara kaddararsa da yawa ya tara kudi sa fa akhadha minhu mi'ata alf dirhamin fa tasaddaqa biha shi kuma wannan ya je ya dauki dinari dubu ɗari shi kuma ya sadaka da su ba wannan yayi da ɗaya ba wannan yayi da da abin nan ba da dubu ɗari ولماذا كان درهم Fakir, اثقل في الميزان to me yasa wanda ya tsayar nashi yafi ma'auni yafi nauyi annahu malaka dirhamain ithnain shi ya mallaki dirhamai biyu ne kwata kwata su gare walaysa alfain ba dubu biyu ba kai na kulu annahu yamliku ma yakfihi balle mu ce yana rike da abin da ya ishe shi wa dirhamani aslan lani da su tare haja dirhami biyu ko a asali ba sa rufe bukata kamar yanzu a ce naira rabi ba kai fallau ta sadaka bi ahadihima ya kake gani kuma duk da haka mutum ya cire biyun ya yi sadaka da yawa mutane mun sha maganan nan wani lokaci wani sai ya ce yana kyautata ma iyayensa ko yana kyautata ma yan uwan kuma kuɗin da yake da shi Allah kada ya san iyaka kuɗin da yake da shi sai ya rika zuwa kawai yana sayan buhun shinkafa ya kai baban shi sai buhun siga ya kai baban shi ya sai shadda ya kai ma baban shi yaƙi goma ya kai ma maman shi turmi ɗaya turmi ɗaya duk gidan shi ma mai ɗaura shi matar shi ma ba sai dai za a yi lalle ba ku san lalle ba ne za a yi lallen amarya irin shi ne suke sauwa su ce irin shi ake sayi a sa saboda za a ɗaura ma amarya lalle irin shi yake sayi na kai ma uwar shi da ta haifai yanzu ya kyautata daidai ta shi malam sani kama sai zo ya rika cewa wai su da iyayensu su sai dai adda sun gama mai iyayensu komi waɗannan nan na baku labarin mutumin da ya sai mota miliyan goma sha shida ya saya da aka kai motar nan kawai yarinyar nan ta fito tana kallowa kawai ta fito ta ce ba ta son wannan motar ko taɓa motar ba sai ba an sai mota miliyan goma sha shida an sai ma mota tayoyin dubu ɗari hudu da tamanin ta je ta ce ita wannan motar 2019 ne ita 2021 take so don me za ana 2021 za a so mata mota 2019 mutumin nan ko ya ce to ba so a maida aka maida inda za a saya su ko masu sai da mota kun san su ko da yake ba duka ba dai amma dai da aka maido da motan nan shi wanda zai tafi aka ce daga nan kafin ya kai abuja har ya yi mata ya ɗaya bulli ce kai wata abuja ya yi ya bulli aka dawo da wannan mota yanzu nawa za ku zai mota tun daga ta nan motar nan wanda ya saya ce shi kai gaskiya shi bai mafa da kuɗi shi ana kawo kuɗin nan da ma ya tura su kawai wani ya dinga hanya hanya ya je ya samu wani abokin shi da zai abin da ya ce kada a wuce kaza kuma shi zai bashi kuɗi ya biya ta ya ce kuɗi sun yi can wajen da da takusawa da haɗa shi da Allah da wa'azi da komi ya saya miliyan sha hudu aka ya tsara miliyan biyu aka tafi wajen masu taya su amma fasa ɗaya aka ce to yanzu waccan 2021 tayoyinta kuma ba irinsu ɗaya da na 2019 ba da aka ba za su yi dole sai an ba da wasu to yanzu ku nawa za ku a suka ce ta yadda aka taka har ta je abuja a yi su ya za su yi da ita yanzu ta zama tsohuwa to da aka yanzu dai ana son wasu tayoyi irin wancan da lalama da lallashi suka ce a ciko dubu ɗari biyu a ɗauki irin na wancan ɗin aje masu waɗannan ɗinsu aka ce duk an yarda aka yi haka ba cewa muka yi kada ya yi ba iyalinsa ne misali amma yanzu kuna ganin yanzu inda mutum duk da shi ba san halin shi ba ba amma yanzu kuna ganin kowa ne zai kai ma mamansa wannan motar ta fito ta ce ba ta so ba ta ce Allah sa albarka ba ta ce a maida a canzo ta yadda a ji a canzo ta yanzu yanzu na a canzo wannan kudin ba mu ce ba zai yi ba ba mu san shi ba tunda akwai mutanen kirki ba mamaki ya sai wa mamai shi mata miliyan ɗari kafin wannan matan na a to ko sani ai ba sani ba ko na ba alawa ya kai kasari wala zani ba shi dai aka yi zama wazi kuma ku auna muku yadda mutane mu suke yi ku saboda fannan fa muka ce maku mun ji mai wa'azi kuma ma ku ma kun ji ma don haka mun faɗi sunan shi ma tun da alkhairi ne Sheikh Kabir Gombe yayi wa'azi kuma kun ji yace akwai wanda yana da kuɗi yana da wadata nan nan ya tafi kasuwa wajen sana'a shi ya dade bai dawo ba mamai shi ta kasa bacci ta shi ta zo ta sa ta sai alwala kawai ta hau darduma duma da ya dade da dare wannan zamani da ake kama kaman mutane wannan zamani da ake kaza kaza ta kasa bacci bai wa Allah tana zaune tana ta addu'a tana ta jan tarzi akan akan akan darduma kan da dare shi kuma ya tashi dawowa gida ya tashi tahowa gida kawai ya je nemo kaji guda biyu masu kyau da su. ya saya ya ga za a daɗe kafin ya kawo gida za su sha iska ya sa kula ya zubo su ita kuma maman shi ya nemi mai rogo mai kyau ita kuma ya sawo mata rogo san kaji nan rogo kuma har guda biyu fa matar shi ita kaɗai guda biyu in wasa na cikin gidan mahaifiyarsa amma ita sai ya sawo mata rogo ya taho yana zuwa gida da kulan shi a boye cikin mota da rogon shi a hannu tana maman nan nashi ta ji tana jin karan mota ta fito daga cikin daki alhamdulillah da Allah ya dawo man da kai ina ka ya ce mama baki bacci ba ta ce ba ka da hankali wani bacci zan yi baka dawo ba ina ne ina bacci baka zo ba tun da na ga lokacin dawo ka yayi bai baka dawo ba na mai alwala na haukan da zuma ta ina ta'adda ina ta roƙon Allah Allah ya dawo man da kai Allah ta ba masifan nan ta wannan zamani ne ta same ka ba aka tafke man kai yake ce ma mai sai ka je ka ce a yanzu kan a yanzu zan je in yi sallah da sallah in yi bacci na tunda Allah ya dawo man da kai hankali kwance yace to ma ga rogo na so maki tace alhamdulillah dan Allah ya ma alhaka tana da ni ka so man rogo Allah ya kara ma aziki Allah ya kara ma albarka sai an ji rogo ta shige daki mallan sani shi kuma daga nan ya kara komawa mota ya bude ya dauko kulan shi mai kaji yana fi dakin matashi shi ita ko mata ta riga ta kulle ɗaki ma tana ta bacci ya zo ya buga ya buga ya buga yana ta yi bacci kawai ta ki tashi ya tuna yana da ƙarfi ya aje kula shi gefe ya koma ya ba kofa ko ya balle kofa ya shigo ta taso a kan me za ka je ga yawon ban ka kawai ka zo maka dawo da daddare ka zo ka balla mana kofa wallahi daga yau ka kada dawowa ma ni ka tada ne kan ma ka tada ne dan dan me za ka tada ne ba ka ne za ka ci gashi sannan aje ma ka ko ta juya za ta koma shi ya ce to ga kaji so ta hada ta ce a je can ga kaji ya so miki ta ce a je can ta kara koma sai daki kawai ta tafi sabashi ba abinci dai ci ga shi nan ta aje ma kaji kuma to aje wancan ta sai tsaki kawai sai cikin daki to ya kaji malam sani Allah ya tsara ko to to yanzu dama da sauran rabayin shi da sai haka ba sai ɗauko kullum ma da kula shi waje da ce ni dari ne ka Allah ka jarabe mu da wannan masifa da sai sauke kulan kadin shi koma wurin maman nan ya ce mama ai rogon nan da na kawo ga ɗaya tsaraban nan a mota na ɗauko ta ka ce mene ne kuma ce kaji a har da kaji na sau maki ni din kaji kuma ma yau ni nan zan kwana tare ma za mu ci kajin don kake ci kada in koma can ɗaki ki ci to a gaba na yadda kika yi zaman jira na ni ma sai na yi zaman jiran cikin cinye kajin na a gaba na iya cin ki sai kin cikin koshi ina gani a gaba na Ka ga daga da wata iya wala wala buga da bai dan warware abin ba ta zo ya ce wallahi mama zuwa ne sai na rama maki kin ga baccin nan da baki ba a yadda kika saba bacci saboda ni domin kuma yau a gaba na zaki ci jin nan bari mara haɗo baki shayi ki haɗa ki da yi kina ci har sai kin ci iya cin ki ina gani ina gadin ki eh kin gama cin kajin nan kin yi bacci tukunna ni ma zan iya kwanciya yau eh, ni ma sai na rama baki wannan to amma ina ba rabo ina kaji ya basu san wurin bai mai cin kaji ta safi ta ci ta zo tana saki ta da ai miji sai da haka miji sai da haka ba gare shi ke da jiya dai ba gare shi da gobe ma ta kara da kunji kuma an zo ana maganar nan mutane su rika cewa wai menene dalilin da zai sa yau dai mahaifiyar nan mun karanta mun maimaita iyayenka in kai kake da duk duniya da abin da ke cikinta ka ɗauka ka ba su kyauta wallahi ba ka biya su abin da suka yi ba sai dai kai bayan ka iya kyautatawarka ka sai ka kama roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kana cewa ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina yana ɗan ƙarami ka yi abin da za ka iya yi kenan ranar nan muka yi magana aka ce ko bayan sun mutu sai ka ci gaba da masu wafa sai ka ci gaba da cika alkawari aka ce me za ka yi masu lokacin aka ce idan kana salloli biyar ka cika alkawarin ka tsakaninka da Allah to mahaifanka kuma in ka ne masu addu'a a rana ko yaushe so biyar din a sallolin to shi ma nan sai a ce ka cika wani duk da haka ma a wani cewa ya kai shi fa yana ganin wanda ya tsaya akan so biyar kawai yake ma mahaifansa addu'a a rana har yanzu ya kyautata amma marowaci ne guda biyar kawai yanzu kai kana nufin yanzu lokacin da mahaifanka suka raye ko kana karami ko kana da girman ka kana ganin a rana sau biyar kawai suke tuna da kai sau biyar su suna da kai sau biyar abin nan ba ki duba fa wani lokaci yaro fa ɗan ƙarami fa mamayinsa wani lokaci za ta shi zunan kiw kiw a cikin gidan ba idan ya je ya wani daki aka dauki minti goma ya tafi kai ina wane ko baka bane Allah zai sai aka kai daga azan zuwa lazar ta tuno ana fitowa da shi kuma aka jawo shi aka ce ashe yana can wurin ya makale ta sai kai ku kawo shi nan ya rika ganin shi idan ya kala kurkura kurkur kurkur ya kara shi zuwa nuri sai ta kara ta kai ina wane to dai take tana to yanzu kai kana nan rayu su ko suna karkashin kasa a ce sai so sai so biyar zamu tuna da su wallahi har da saura har yanzu da saura kuma boye wannan wanda ya tuna so biyar din fa shine wanda ya dan tabaka wani abu to ya ko ga gani sai mu auna kuma kowa shi ma ya auna da yadda yake son nashi yansu tana shi ranan da baya kai kai ka auna ka gani in kana so naka su suna da kai sosai to kai ma sai ka san yadda za ka yi domin yanzu muskilolin da muke samu ma wai idan mutum yana da 'ya'ya da yawa malayin aka samu na kirki wanda ke ɗawainiya da mahaifan ko ko in ɗaya ne yana ɗawainiya da su sauran da sai su bari kawai su ban mai wannan ɗawainiyan ya ta fama shi ke ɗawainiyan asibiti shi ke ɗawainiyan ciyarwa shi ya ba da wurin kwana shi ke mata sutura shi in sanyi ya zo in wane ne kullum yana kaffa kaffa su sauran sai su bari na magana ya ce ai wane yana yi wato shi wani shi kaɗai ta haifa kuma wani shi kaɗai ta sha wahala wajen haihuwar shi ko ko aka sha wahala wajen kulawa da shi sannan kuma abu na biyu idan za a yi ma baban ko maman wata hidima wai sai a ce sai dai a haɗa kuma ka suke yi ba ko da masu kuɗi sosai a ciki wai sai su rika ce a haɗa sai a zo a ce za a sai ma baban rago ko za a sai ma kayan sallah ko za a sai mai yanzu fa azumi ya zo to yanzu ko azumi ya taho saboda haka nawa nawa za ku ba da hada a sai ba su ba kayan kayan abun nan wallahi ina gaya muku shekaran jiya muna magana da wani a ofis yake cewa akwai wani wuri da aka ce akwai wani da mamansa da babansa duka suna raye yana da kuɗi kuɗin da shi ma kanshi bai ma iya gane nawa gare na farko dai ba su da gidan da suke zauna a ciki na biyu ba su taɓa zuwa aikin hajji ba ko umra matar shi ko ba wanda ba ta yi ba sannan idan azumi ya yi sai ya mota ya kai gidan matan amma ba motar da ya yi kuma zuwa gidansu irin yayin shi an yi mai magana an yi mai magana an gaji an zauna mai zuwa an shi to ku auna ku gani daidai ne ko ko dai su mata sai dai ranar da su aka saba ba nasu suke cewa an yi daidai yanzu ita akwai wadda take so ta zama uwa kuma ɗanta ya haka amma yanzu in ita ake mawa kuma sai ta ce aka daidai ne ai iyayen arziki suka ga yanayin masu hidima bai ma iyaye shi masu ma sai su mai faɗa ba amma wai sai a ce kuma sannan in an zo wani abu sai a ce kuma a haɗa in an tashi azumi sai a ce a haɗo wai kowa ya kawo nashi ya kawo kukuro a kai bahun shinkafa a kai siga a kai masu baba shi lokacin da yake ma hidima da kake karami shi da wa suke haɗawa ne ma hidima sanda yake biya ma kudin makaranta ko sanda yake ma ɗawainiya shi da wa suke haɗa kuɗi shi ne ma ɗawainiya zuwa yake na cewa mutane ku haɗo zan ma ɗana hidima ku gane waɗannan abubuwan nan ku gane kuma mu ma hanzarta ila rabbina duk da wasu suna cewa mu muke cewa kana abin yaye to su rike mana adalci ya za a yi mutumin da ke karanta alkur'ani yana karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani karatun da zai sa ma wani da ya ce ma wani da ko diya su rena mahaifansu da suka haife su sai dai kariya ya fito wannan shine dai na Ya yace saboda haka wancan ya bada da kadan yana so wa kaifa law tasaddaqa bi ahadihima wa limadha tasaddaqa wa huwa muhtajun me yasa yayi sadaka kuma yana da bukata a lokacin قد يكون بسبب إخلاصه لله عز وجل وإيثاره لمن هو أفقر منه zai yi wannan abun ya yi shi ne saboda Allah yake so ya zama yana da wani abu a wurin Allah da yake nan sannan kuma da isar na fifita wani akan shi isari yana iya baka abun nan ran nan mun hadisi mai ban mamaki duk da mun sha maimaita shi, amma saboda muhallin shi muka zo abu musa al'ashari radiyallahu anhu zai mutu zai bar duniya yake maɗan shi wasiya yana cewa ka zama ka zama rayuwarka kamar sahibin ragib ka zama kamar mai mai nan ka zama kamar ma'abocin gurasa dole sai abu musa ya ba mu labari radiyallahu anhu yace a lokacin banu isra'ila an yi wani mutum ya ware yana ta bauta ya shiga cikin sauma'a wurin bautarsa ya boye yana ta bauta yana ta bauta yana ta bauta sai da ya kai wajen shekara saba'in yana bauta ranar nan shekan ya zo ya burkuta mai abubuwa ya ɗauko wata mata ya nuna masa ya sauko daga cikin sauma'an nan ya zauna da matan nan har kwana bakwai daga nan ya zo ya yi nadama ya tuba ya bar wurin da yake bautan ya tafi wurin tuba duk inda ya taka ya taka ya tafi kawai sai ya faɗi ya sujada ya yi sallah ya tuba ya yi ya tuba ya yi ya tuba har ya gaji ya kai wani wuri inda ya tarar da wasu mutane a wani shago suna zaune su mutum goma sha biyu su mutum goma sha biyu kuma mutanen nan kullum akwai wani shi ma mai bauta Allah shi kuma ya san su goma sha biyu ne sai aiko masa da masu da gurasa guda goma sha biyu kowa ɗaya sadaka wannan mutum da ya iso wurinsu sai ya shige cikin wasu tsakiyar wasu guda biyu da mai rabon gurasa ya zo yadda ya sama da guda goma sha biyu ya raba ma kowa sai ba da guda goma sha biyun nan sai ɗaya bai samu mutum da ya samu ƙarin mutum ɗaya ko ba san da shi ba ya samu abin nan sai wani shi da bai samu ba ya ce gurasa ta ne baka bani ba ya ce ba zan baka komai ba dama sha biyu ake kawowa kuma sha biyu na ba kowa na shi ya ce a ah, shi bai samu bai ce ba yadda za a yi baka samu ba domin ya saba da su yana ba su wani bai daukar na mutum biyu wani bai daukar ya san halin su ya san ya ce shi kan sha biyu ne kuma ya bada shi ko wannan da ya zo ba ko ya ji ana neman wannan na cewa bai samu ba sai ya ɗauko wannan guda ɗayan da aka bashi ya ba wanda bai samun ba shi ya haƙura shi kuma da safe yin wata kashe shi ya mutu ya mutu kun ji saboda ya fifita wani a kan shi da abin nan da wannan nan sai aka auna aikin shi aka ce da aka auna aikin shi na shekara saba'in din nan da ya yi na lada yana ta aiki na ta aiki wannan zunubin da ya na kwana bakwai aka auna a ma'auni aka auna wancan a ma'auni zunubin kwana bakwai nan sai ya rinjaye wancan shekaru kawai amma da aka ɗauko kuma aiki shi na dare ɗayan nan shi kuma aka sa a mizanin shi kuma ladar da take ciki sai kuma tarin jayi wancan zunubin na kwana bakwai shi kuma ya ka ga isa to shi ne na aka ce saboda wa isa rihili man huwa afkaru min ya fifita wanda ya fi shi bukata wani zalika ja a nabi huraira wabi allah anhu annahu kala ya rasulallah ya manzon allah ayyu sadaka afdal wata sadaka ce tafi girma wadda za a ce lallai sadakar nan babba ce kala juhudul muqilli wabda biman ta'awulu yace shine kokarin mai kadan wanda kake yana da kadan kuma sai yayi kokari to wannan yafi sai aka ce wabda biman ta'ulu kuma ka fara da wanda kake ciyarwa wanda ke nauyi shi karkashin ka wannan kuma shine da wani hadisi mai kama da shi wanda ni a fahimta ta an yi mai fahimtar da ba dan in ka duba cikin sharhin salul utaimin da ya ma hadisin to mun mai wata ma'ana wanda ba haka bane illa iyaka kuma mutum ma min insanin illa wa lahu zallatun wa haqwat babu wani mutum face yana da tuntube kuma da inda ya zame saboda wani na taba ji yana magana yana cewa wai inda za a kaddara tunda an ce wabda bi man ta'ulu da za a kaddara mutum ya zo ya ga ana gina masallaci ko za a yi wani abu nan abu nan ba sai yana da dubu biyu sai ya dauko su ya saka a sai siminti ko a sai yashi ko a sai bulo na ginin masallaci shi kuma wancan yana da dubu biyu sai ya je ya rike abin shi ya sai kaza sannan ya sai yogurt ya sai wa matar shi lakasera ya hada ya kai mata gida to wai wannan wanda ya kai ma matar shi nan wannan lakasera da kaza da yogurt ya fi lada akan wancan da ya ba da dubu biyun can a gina masallaci ko abu wannan gaskiya zamiya ce babba kuskure ne saboda abin da ya sa abu biyu ne na farko wannan ciyar wanda ya yi ta dole ce yanzu kaza da lakasera da yogurt abin da ya zama dole ne in ba a ci ba akwai matsala a gida ɗaya kenan na biyu wannan fa fi sabilillahi ne wancan kuma sadaka ce in aka kalli wannan in an tashi ba da lada ma an ansa daga ɗari bakwai fa ke farawa to kuma sai a kwatanta shi da wannan kuma ba ciyarwa ta dole ba to wannan shine fahimta ta akan cewa wannan zamiya ce ba a hada waɗannan ayyukan su zama iri ɗaya daban-daban ne can da aka ce da ta biman tawul sirwa dole ce ga kada kaɗan ga kuma akwai bukata dole ai ko umra mutum zai je ko aikin haji in bai da guzuri ko bai da abin da zai ciyar da iyalinsu zai tafi ne a shari'a ba zai tafi ba don haka ayyuka da yawa wannan da aka yi wannan magana amma ba za a ce ai wannan yanzu haka na ana zaune haka na ana da bukatan masallaci ko ana da bukata abu a ce wanda ya sa kudin shi a can ya fi wannan lada ni a fahimta ta wannan akwai kuskure na fahimta kuma aka sa ta ya sharhin maganganun haka cewa yana da bukata ke sa abu a ce dole ko bukata ta ke sa a ce a yanzu abu ya fi mahimmanci ko ya fi girma ya fito ina ne a yana gani ko yake cewa saboda haka wannan judul fa huwa qalilul mal shi yana da dukiyar shi kaɗan wa ma zalika faqad tasaddaqa qadara taqatihi kuma gashi sai ya sadakan gwargwadon abin da yake iya yi ya bada na sha baku misali ne in ce ko a hausa ana cewa idan toron giwa ya je daji ya karya itace shi yana da ƙarfi ya je daji ya kakkarya itace sannan kuma zomo shi ma ya shiga daji ya kakkarya ciyawa kowa sai a ba shi daidai gwargwadon aikinsa kowa sai an shi daidai sakamakonsa ba a kwatanta su iri daya a ce sun zama daidai haka ne ko to kamar haka ne shi ma wannan to haka wannan daban akhil habib laqad ajabani manzaru amil bajjal banjali ya ce ya ga wani wuri ya gani irin waɗanda suke aiki banjali wanda suke zuwa suna bangali suke ce masu bangali waɗannan 'yan bangali ne wanda suke zuwa daga bangaladashi shi bangaladashi ɗan bangaladashi ne ɗan bangaladashi ne irin masu aiki a masallacin nan ya ce hina ma ra'aituhu ba da furujihi min al yayin da na gan shi ya fito da masallaci daga masallaci ya tasaddaqu bi riyali ko zai ku abun ya ɗan ɗauke yana yin sadaka da riyal alamra'atin miskina ga wata mata wadda take miskina ce kanat tafihu da tifliha inda babin masjid wanda ta kasance tana tsaye da yaran ta kofar masallaci wa hadha al'amilu la yatajawazu ratibuhu a fi biladina an arba'a a riyali shi kuma wannan mutumin a wurin mu su a garin su shi ma ne ke cewa albashin shi kwata-kwata ba zai wuce riyal ɗari 400 ba wa ma zalika ba dara ila sadaka amma duk da haka da ya ga matan nan yayi saurin ba ta sadaka wa ma nisbatu riyalihi ila dakhlihi ya tura kai ne zaka auna da riyal din nan da ya bada da kuma abin da yake mallaka a sadan shi gaba daya ya kai mai karatu ka auna ya fito ko to da kaga wannan kenan yana ɗaya daga cikin waɗannan abin da suke muhimmai da abin nan ɗinsu abu na biyu وعن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce salatul rajulu tatawwu'un haythu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala ayunin nas 25 idan mutum yayi sallar nafila a inda mutane ba su gane shi wannan shi yasa kuke jin ake cewa sallah ta farilla ita ce aka fi so a masallaci sallah ta nafila aka fi so a yi a gida sannan a gidan ma kuma aka ce ta dare tafi saboda ita ne nisan riya ake gudu basa ne ba su san kana yi ba sai tsakaninka da Allah kawai sau da ka sallar da mutum zai yi a inda mutane ba su ganin shi kawai yana yi a wani wuri ɓoye inda yake yi haifu layan rahun nas inda mutane ba sa ganin shi ta adilu salatahu ala ayunin nasi 25 tana tana yin daidai da sallarsa wato wanda ya yi a idon mutane so ashirin idan misali kai sallar raka a biyu a inda mutane ba su ganinka to ta yi daidai da wannan sallar raka a biyu sai kayi kayi kayi wanda kake yi a idon mutane so ashirin da biyar sannan za ka samu wancan sallar da kai mutane ba su gani ba ya fito a kake nan menene ake so boye aikin saboda ya zama abin nan ne mafi akasari aiki wanda ba na farilla ba to karshen da ya jawo mutum riya to sai mutum ya yi kokari to amma idan wani dalili ne ya sa ko don gudun kada ka ga lokacin da ake magana ko sallar nafila ta juma'a to aka yin zaka a cikin masallaci yi hudu in zaka bari sai ka je gida ko yi biyu to kowa ne zai je gidan ya yi biyu wani ya tafi ya fara fangauran shi kafin nan zan mama ta yi bai biyun ba to sai za a yi masallacin da dan dama dama amma masallacin da ko za zaka dan shige inda ba kowa ma zai ta ganin ka ba ya fi. suke wurin ka yi abin da ɗinka ya fi toko? mu ƙara ɗaya ana bi sa idin al-kudiri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala a salatu fil jama'a ta adilu khamsan wa ishirina salatan fa sallaha fi min al-ardi fa atamma ruku'aha wa sujudaha balagat salatan salla kuma nan tafarilla wanda mutum zai yi a cikin mutane a jam'i tana daidai da daraja ashirin da biyar ko to idan mutum ya samu kanshi a daji shi kaɗai inda ba kowa amma ya tuna da lokacin sallah da kanshi ya yi sallan kuma a daji ba mai kallon shi amma ya yi ruku'u cikakke ya yi sujada cikakka ya yi komi kaga ai ba liman ke tsaye da shi ba yanzu ko to ta ka ce sai ta mai zai ta zama so hamsin akan wannan ta lunka wancan kenan so biyu wanda ya cikin mutane menene dalili da yawa mutane in an ce kurkukun liman ɗin nan wani kurkukun liman ɗin ke tare shi ya ruku'u cikakke ko kurkukun liman din ke sa ya sujada cikakka karka abinda zai nuna ma haka wani ka bari a sallah na sallah ya tashi zai yi nafila kaga yadda yake kunkuma ta kaga kawai na ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai eh, kawai sai assalamu alaikum zai ce to sai an jima sai mun ya gama to haka yayi a farilla da aka da liman ya rike shi eh a ce kaga na ehe yau wato kama ji ba wala wakar ya ce saboda sabo da ku kuma mamma akwai masu dagowa su rika rigar limanin ma dagowa su rika rigar shi ma zuwa kaga waɗannan in ya zo sallah shi kaɗai ya zai yi ta kaga wancan ko a cikin sahara ma ya tuna da kyau yake yi a munnan ko ina ba dan saboda kowa yake ba ya cika ruku ya cika sujada ya yi ta da kyau shi kaɗai ma walimaza sallah wa huwa min mufradihi ai yayi sallah gashi shi kadai mai yadhkuruhu ai shi yayi wannan a na 50 ko a falimada ko sallah me yasa ayi sallah wa huwa bi mufradihi gashi shi kadai ai kaga abun mamaki ne a zahara. sahara mai yadhkuruhu bis salah azanin ba wanda ya sa azanin mu'azzin ba kiran sallah mai kiran sallah ya tuna mai ba shi da kai shi tunanin bare sallah wala sadiqun murafiqun ba aboki yake da shi wanda ya rako shi ba shi ya tuna bai ba babu wani wanda ya tuna bai ko sannan walimaza atamma ruku'a was-sujuda wa salla mutma'inna me yasa da yazo sallar nan yayi ruku'u cikakke yayi sujada cikakka yana natsuwa kasan wannan ikhlasi ne ba da yi saboda Allah ne ya annahu akhlasa amalahu lillahi azza wa jalla ba abin da sayi haka sai dan saboda Allah yake kaga cikin daji yake inda dan saboda mutane ke sallar ba sai yi ba ba wanda ya kira sallar amma saboda sallar ta shiga ran shi ba sai ya tuno ba yayi sannan wace kallon shi balle in ya ke ruku'u cikakke ko ya ke sujada cikakka kaya masa magana ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce saboda Allah yake tash'ara murafaqatuhu lahu saboda aka sai kawai ya rika jin cewa Allah na kallon sa fa kana lahu aljazaa saboda aka yi samu sakamako wanda aka lillinka walidhalika qala salamatu bin dinar rahimahullahu ta'ala dan haka wani da ake ce masallamatu bin dinar yake cewa a yace uktum hasanatika ashaddu mimma taktumu sayyi'atika yace ka koya kyawawan ayyukanka fiye da yadda kake koya munanan ayyukanka kuma mutum yana mummuna aiki yana so a gani to idan kana yin kyawawa ka koye su kada kowa ya san kana yi tsakaninka da Allah ne fiye da yadda kake ɓoye mugayen ayyukan kada baka so mutane su gani saboda ne saboda ikhlasi ya ishe mu haka tafi da ko bai ta tafiya a tsaya ko yawwa wani da dace ku kada za har can mu je matsalar tsari al'awalin tsari da wani da karfe goma nan nan na ya isa haka nan a tafi gida ana jin daɗi daɗi ya bi a je a kiyaye waɗannan abubuwan mu taro, ko Allah Allah ce mu mu kafin rayuwar mu ta kare ya zama mu gyara abubuwan da suka kasance mu gyara don tsarkin sunayensa subhanaka allahumma na'am na'am wajen da ne magana na ce ne na'am yana ne har yanzu ban ji abin da ka ce ba a ba sai haka ba kawai ya sallar shi ya so daga baya ya masu nasiha ya ce su rika tashi su yi sallah kai ya da kai da kada ya ya daga sauti da makwauta su ji ya gyale su kawai yana so ya masu nasiha ya ce su tashi rika yin sallah ya yi tsakatsaki In yana yi a tsakatsakin shi sai Allah ya ji yadda su kuma wannan wani abu ne na daban eh, amma kada yi haka nan ya kyale su kawai ai wani ma za su zo su na sosai tabbas haka ne cewa ya wurin aiki sai zuciya ta tsarkaka ne sannan gaɓoɓi su samu abin da amsa ita ce yi a yi ita zuciya ita ce malaka ita ce malika ita ce sarki ita ce kaza ita ce kaza idan ta yi kyau sannan sai gaɓoɓi su bi ta kawai a ita tafiya lafiya lau idan ko ba haka ba ai rashin tsarkinta ne ke sa ma a yi aikin ba dan Allah ba saboda gaɓoɓin kawai sai su yi don burgewa sai su yi don mutane su ce yi. wannan tabbas ka dai an sace wannan ma ya abin nan karin bayani ne mai kyau na ba fa dai ban tambaya ni sai sa nake gudun ta ku ga daga nan na abin ba ma na ba dai ban tambaya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين